العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على يبوك يعيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمزل أنصار الدين مسجد الرحمة madina tauba madina rauda da sukan duka masallatai da muke gayyata wannan lokaci alhamdulillah to da yake ne program za mu so za mu karfe biyu ne to eh kana na kuma Allah na nashi ba mu san abin da ya sa mutane su ba baya ba to mun ja abin da kusan 330 kenan to ba za mu gira kuma insha Allah doshin na ji dai Eh, mun bari malam insha Allah mu iso mu da karatu kuma tare da mu ne malam Bashir Yando wanda muka san da shi wani lokaci ne yana ziyarar Hamburg eh, kusan shekara uku kenan da yake bai zo ba na ji bayan corona shi yanzu ya zo Hamburg nan ga bisa insha Allah eh, malam ya ja mu da karatu hadde mu gande alamu zai tafi insha Allah Allah sa mu dace kuma Allah sa abinda malam zai fadi kuma ya zama abin amfani da gare mu mu ji mu aiki da shi to shi na ji da ban jan maganar da yawa tare da ni kuna kama kusa da ni akwai shaf idris yaro sannan kuma ga malami na haji hussein kuma shi na kusa da ni sauran maluma kuma ga shi nan shaf tawfik kuma sauran maluma daga nan da aka doki ba can ba daga nan da aka ce suka connect da wuri ja, yan sto a da sto nan da ka duba wani ya ci daga wuri har yanzu yana yana kai yana yaki sai sa nan da ka duba ka same shi ka kashe kan wanka

وين shi abin na malam na ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله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 واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقائل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان ما واحد وهو ما اثنين عبعد ورضي الله عن الصحابة والتابعين والدعاة العاملين الذين كانوا صفا واحدا فيما بينهم ويدا واحدة على من سواهم أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ورضي الله عمن تبعهم ونهج بنهجهم إلى يوم الدين وأن معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau رانا أصبر wanda ya dace sha uku ga watan zulhajj shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace ɗaya ga watan bakwai shine watan julai shekara ta dubu biyu da shekara 23 ma'ana 2013 allah da ganin damansa da ikonsa 2023 allah da ganin damansa da ikonsa ya haɗa mu wannan gari jaman kuma muna hamburg hamburg kuma muna masallacin din. watan wannan haɗuwa na yau kamar yadda 'yan uwa muka sani ziyara ne musamman na da'awa wanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu haɗu a wannan wurin kafin na fara faɗan kalma ɗaya ko biyu na son yi wa musulmai ga baki ɗaya musamman na wannan gari da wannan ƙasa baki ɗaya jama'a barkanmu da shekara Allah ya maimaita mana Allah subhanahu ta'ala ya ji kan magabatanmu Allah ya sa sun huta inda suka yi kuskure Allah ya yafe musu inda suka yi daidai allah ya samu shi a cikin mizani mu ma muna kan hanya wa in ma yanzu ko an jima ko gobe mu ma za mu tafi idan lokacinmu ya kai allah ya mu cika da imani allah ya sa ƙarshenmu ya fi farkonmu kyau to jama'a karatuna da ku darasi ne guda zan yi shine alwahadatu amalul islami wannan shine topikin da za mu yi magana a kai alwahada amalul islami babu abin da musulunci ke so ko abin da musulunci yake guri ya ga cewa musulmai mun zo wuri ɗaya muna karkashin ambilada iri ɗaya shawararmu mu'amala mu ya zamo ɗaya babu abin da musulunci ke so da ya wuce haka amma gabani in shiga cikin wannan maudu ina son mu yi wani karatu shimfiɗa kaɗan game da shi wannan maudu'un da za mu yi karatu a kai jama'a akwai wani abu na nan da idan ba shi to yana da wuya musulmai mu samu haɗin kai farko shine zaman lafiya kuma zaman lafiya wani abu ne da yake yana da muhimmanci a cikin society a cikin community da muke rayuwa kuma ko ina musulmi kake a same ka kana fatan zaman lafiya a unguwanka musamman ma a cikin gida da kai da iyalanka babu abin da ake bukata kamar a samu zaman lafiya zaman lafiya shi ke bari kaga komai mun same shi cikin sauƙi allah subhanahu wa ta'ala ya yi muni ni'imomi masu yawa wanda yake ni'imomin allah subhanahu wa ta'ala ba mu iya mu yi lissafin ni'iman da allah ya wa bayansa ni'iman allah suna da yawa kuma suna da girma wanda yake ba shi na yi bayani ba kowa da ke zaune a wannan bigiri a yau ya san cewa watan ni'iman Allah da yawa ne a kanmu ba mu yi mu yi lissafinsu Allah da kansa sai da ya tabbatar muna da haka wa in ta'uddu ni'imatallah la tuhsuha idan muka ce da mu tsaya daga nan mu rinka lissafi muna kididdige ni'imomi da Allah ya mana wallahi jama'a ba za mu iya ba idan muka koma misali a suratul ibrahim daidai aya na 31 الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إذا مكتشي ce mu yi ta diddige ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'ima daga nan ni'iman nan da Allah ya magana ba ni'ima duka ne ni'ima ni'ima ɗaya ne amma daga cikin ni'ima ɗaya nan daga cikinsa akwai ni'imomi da wa'anda baka kai lissafin su amma in an ka zo an ka ce maka ni'ima duka a'a wa in ta'uddu ni'ima ni'ima da Allah ya magana ga nan ma'ana ni'ima ɗaya ne ba biyu ba uku ba cikin ni'ima ɗaya nan idan ka zo za a yi lissafin ni'imomin da ke ciki su Allah ce ba za ka yi kai lissafin su ba wa in ta'uddu Allah? la tuhsuha idan muka ce da mu tsaya ni'iman Allah ɗaya tal ba za ka yi kai lissafin su ba idan muka duba malam na ce mana laulam ta kullaka illa rahatul badal ko da baka da komai lafiyan jiki da Allah ya baka Allah ya yi maka komai a duniya illa rahatul badal wanzur liman malaka duniya bi jami'iha halraha minha bi ghairi al-kutun wal kafan ka waɗanda suka mallaki duniya ranar da za su tafi da mai suka tafi da auduga da farin zani so ko da Allah bai maka komai ba lafiyan jiki da Allah ya baka Allah ya maka komai duniya ke sa an Allah ya ce mana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha shi wannan kalma an maimaita shi cikin Kur'ani. Allah ya maimaita wa in ta'uddu ya maimaita shi wani wuri a cikin Qur'ani misali a suratul ibrahima muka karanci wannan a suratul nahali sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha sai ce inna Allah la ghafurur rahim amma a cikin suratul ibrahim sai ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha sai ce innal insana la zalumul kafar idan muka ce da mu tsaya muna lissafin ni'imomin Allah ba da mu yi lissafin su ba amma sai Allah ce kaga mutum kai da kanka ka sani mutum azzalimi ne kuma mai yawan butulanci ne Allah ya maka ni'ima ka zama azzalimi kuma kana butulcewa game da irin ni'imomi da Allah ya maka to Allah subhanahu wataala sarki ne mai rahama bai son ka saura cewa kai ka zama azzalimi kuma akwai kafirci tare da kai shi yasa shi Allah ya bude maka wani kofa daga can wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha sai ce inna Allah la rahim daga nan gafurur rahimun nan yana share lazallumur kafar ma'ana kuskuren da dan annabi adam zai yi matsayin da dan adam adam za a yi na wurin butulcewa Allah da kafircewa Allah ha gufuranu minar rahma watan gafaran Allah zai tarbe ka ya kuma yi maka rahama duk da kafircin ka da butulcin da kai ina fata ana fahimtar karatuna sai sa mu ɗauki wannan da Allah ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha idan muka ce damu mu tsaya muna lissafin kyauta da ni'ima da Allah ya mana ba da mu yi lissafin ni'iman Allah ba amma sai Allah ce a cikin suratun nahl sai ce inna allaha lagafurur rahim Allah zai anshi kafircin ka da butulcewa in ka tuba ka komo she ya anshe ka wannan butulcin da kai sai Allah ya mai da shi kuma lada ya kuma baka shi a ranar tashin alkiyama shin mun ya mu gode wa Allah da irin ni'imar da Allah ya mana wallahi ba za mu iya ba akwai wani bawan allah da bai da lafiya an ka kai shi likita an ka sa shi cikin oxygen kuma ya samu awa 24 yana cikin oxygen bayan awa 24 ya samu lafiya an ka cire oxygen just 24 hours shi an ka rubuta mai kudin da zai biya bill da zai biya na oxygen da an ka ba shi bilin shi ya ga bilin ya kama $50,000 ko mu ce 50,000 euro an sa maka oxygen just 24 hours can ka zo an ka ce abinda za ka biya bilin shine nawa 50,000 euro da mutumin ya kama bilin ya riƙe aka fashe da kuka yana hawaye shi doktan na ganin kama a saboda 50,000 euro shi yasa kake kuka in ya yi maka yawa ne akwai daman mu rage maka kuna fahimta akwai daman a rage maka sai ce no ba yana kuka saboda kudin 50,000 euro ba ne ba wannan yake ma kuka ba ya ce yana kuka an sa mai oxygen just 24 hours ya biya 50,000 euro shi ya yi lafin ya yi lissafi ya samu rayuwansa a duniya 87 years Allah bai taba an sansa even one euro ya biya kuɗin iskan da yake shaka ba yana ganin me zai gaya wa Allah a ranar tashin alkiyama wa in ta'uddu Allah la tuhsuha idan muka ce mu zauna muna lissafi ni'imomi da kyauta da alkhairi da Allah ya mana wallahi jama'a ba za mu iya ba amma shi Allah ya ce qabalaha al-ghufran duk da wannan Allah zai tarbe ka da gafara da kuma rahama Allah kai muna rahama na kawo misalayya a cikin suratul ibrahima misali da yawa wa sahara lakum wa sahara lakum wa sahara lakum to wa'inga ni'imomi ne da yake na takallabu fi halayla nahara muna yawatawa cikin dare da rana ku dubi irin ni'imomin da muke ciki mu faɗi mu tashi kullun dare da rana cikin ni'imomin Allah muke to amma jama'a akwai ni'ima ɗaya wannan ni'ima guda ɗaya in ba da shi ba duk wani ni'iman da kake da shi a duniya banza ne ni'ima ɗaya kesa yasa shi wannan ni'iman nan shi ne ni'iman da nike son mu yi magana a kai kafin mu zo mu kai wurin haɗin kai duk irin ni'imomi kaga mun kawo misali Allahu ladi halaka samawati wal ard وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك har zuwa ƙarshen aya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha amma akwai ni'ima biduniha ba tare da wannan ni'iman ba ba za ka ji daɗin rayuwanka a duniya ba lau a ataka Allahu malan ko da Allah ya baka dukiya kuɗi duk duniya kafi kowa arziki wa auladan Allah ya yi maka ni'iman haihuwan 'ya'ya ba adadi wasika Allah ya baka lafiyan da baka taɓa ciwo ba wa a ataka wasa'ilan ni'ama kulla duk wani hanyoyi na jin daɗi kuna turai kun san shi mota mai kyau na zamani ka saya ɗakinka kayan duniya kana ciki suturan sawa alhamdulillah Allah ya mallaka maka mace mai kyau mai bautan Allah mai addini wata rana in kana cikin ɗakin ka ayi ruwa ma baka san ma an yi ruwa ba saboda kana cikin jin daɗi na ni'ima ni'iman da Allah ya ma amma ba tare da wannan ni'iman ba ba za ka ji daɗin wayan ga ababa duk gaba baki ɗaya ba hiya ni'imatul amnu wal aman ni'iman amincewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka rasa wannan ka rasa komai a duniya jama'a jin daɗin zaman duniya jin daɗi da samun natsuwa shi ya bar muka zo muka zauna a cikin wannan masallacin in ba zaman lafiya ba da mu zo mu zauna ba sai sa ko da Allah ya baka duniya ya baka kuɗi ya baka ƴaƴa ya baka wasa'ilan ni'ama kulla duk wani dangogin hanya na jin daɗin rayuwar duniya duka Allah ya ma amma wa salaba minka ni'matul am amma sai Allah ya kwace maka ni'iman zaman lafiya a cikin gidanka da kai da iyalinka wallahi kowane daɗi kake ji ya ɓace maka wannan rana ka tara kuɗi ka tara saifa ka tara dola ba abin da baka da shi gidanka komai amma in ka rasa ni'matul amnu wal aman da ka rasa shi komin ka ya kare a duniya ba wani jin daɗin duniya da zaka ji saboda ka rasa jin daɗi ka rasa security a cikin laifinka to saboda muhimmancin shi wannan ni'imatul amnin ga shi Allah ya karara shi a cikin alkur'ani wurare daban-daban wurare daban-daban Allah ya ambata su a cikin alkur'ani kuma har ya kai ma akwai mashahidi batun harakan duniyanci da batun lahira duka al'amunu Allah ya kawo muna shi babi na misali mu ɗauki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'a ɗaya amma addu'a ɗaya nan sai haɗa shi da abu biyu annabi ibrahim ya yi addu'a ɗaya ne amma addu'a ɗaya nan sai ya haɗu da ababa guda biyu misali mu duba a cikin suratul bakara wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuqu ahlahu min ath-thamarat a suratul bakara idan muka zo a cikin suratul ibrahim wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnama kaga idan muka zo cikin suratul bakara yana nunin al'amari ne na duniyanci amma a nan cikin suratul ibrahima al'amari ne na neman lahira to kai tunane tare da ni wai kala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan da annabi ibrahim zai yi addu'a game da makka farkon abin da annabi ibrahim ya daga hannu ya roƙi allah bai ce allah ya ba mutanen maka kuɗi ba a'a sai ce allah ina roƙonka ka sanya zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan garin sannan sai ce warzuku ahlahu min samarat sannan Allah ka azurta su da 'ya'yan abinci ka azurta su da arziki kaga me ya fara nema ya nemi zaman lafiya sannan ya nemi mai arziki kuna fahimtar karatuna ya nemi zaman lafiya sannan ya nemi mai arziki kenan daga nan in ka lura da alkur'ani kur'ani na ce maka arzik bila amin la duka fi shai ga arziki ga komai in ba zaman lafiya arzikin ba zai maka komai ba ka tara arziki ka tara gidaje ka tara motoci ba abin da gane ba abin da baka gina ba amma biduni al'amal in ba zaman lafiya wa in ga duka laifi duka shai bai kulla maka komai wallahi sai ka ga gara ma ka zamo talaka da irin wannan abin da ka mallaka saboda baka da zaman lafiya baka da kwanciyar hankali sai sa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam me ya fara nema shi ya nemi zaman lafiya sannan ya nemi arziki Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin rayuwanmu ka ba mu zaman lafiya a cikin gidajenmu ka ba mu zaman lafiya a cikin kwaminitinmu wallahi idan kana tare da iyalinka ba zaman lafiya aure masu ya fita ranka kai da matanka kuna tare ba zaman lafiya matan ba ta jin daɗin rayuwa tare da kai kai ma ba ka jin daɗin rayuwa tare da ita kuna gida gidanku ba zaman lafiya yaranku sun shiga cikin wani hali yaronka ya je ya komo yana shan kwaye-kwaya jama'a ya za ka ji daɗin rayuwa a cikin rayuwanka to wannan aya kenan a cikin suratul bakara amma idan muka duba a cikin su eh, a cikin cikin suratul ibrahim wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada amina sai ce wajnubni wa bani ya anna asnama kenan baka iya ka tabbatar da aƙida na tauhidi wallahi in ba zaman lafiya cikin gari ba kai kai sallah aqida na tauhidi ka kai bautan Allah kamar yadda kake so idan gari ba zaman lafiya ba da ka iya kai su ba huza ala sabilil misali mu misali shekara uku da ya wuce da an kai korona duk duniya jama'a mun yi bautan Allah kuwa kowa bautan Allah ɗakinsa azumi cikin ɗakin ka kai tarawi cikin ɗaki an kai tarawi sallan idi cikin ɗaki kowa da shi da matan shi da yara su shida ai Allahu akbar me yasa ka fitowa waje ka yi to wannan shi yasa annabi ibrahima da an ka zo wurin bangaren arziki shi ne mai zaman lafiya tukunna sannan arziki ya zo da ya zo wurin kuma bautan allah sai ce a allah ka ba mu zaman lafiya sannan ya nemi bautan allah ya tabbata rabbi Allah ina roƙonka ka kau da ni ka sanya wannan garin ya zama aminan wa ne wa baniya anna abdul asnama shaida ne mai zaman lafiya sannan yazo yake batun me asibata ala aqidati tauhid kenan in ba zaman lafiya aqida na tauhidi ma bakai ka tabbatar da shi Bakai ka zo masallaci kamar yadda muka gani wancan shekara mun yi tafsiri da ni da malami na Sheikh Abdul Latif da rama mai karanta mana Qur'ani da da alhaji muhammadu awal mun hudu kada muka yi tafsiri mun hudu amma da yake social media an buɗe kowa na ɗakin sai yana kallo mun hudu muke tafsiri mun hudu sheikh idris shi zai kawo da ya kawo na shiga kurun shi ya tafi yansa mu yi tafsirin mu mun hudu mu kare mu watse ashe jama'a idan ba zaman lafiya hatta ibada na gaskiya ba da mu yi ba amma da yake akwai zaman lafiya ba abin da ba mu yi na wuri ibada na bautan Allah a shiga a fita a yi sallan idi duk abinda ana yi zaman lafiya ya kawo haka Allah ka ba mu zaman lafiya to mu yi intikali zuwa wani zamani daban mu duba zamanin annabi yusuf alayhi salatu wassalam yusuf siddiq lokacin da iyayensa suka fito kasan Filistin suka zo misira to shi mu duba annabi yusuf lokacin yana da iko shugaba ne a misira ga arziki ga wurin kwana komai suna da shi to amma mu duba abin da qur'ani ya ce mai falamma dahalu ilai a lokacin da suka shigo awa ilaihin abuwa da iyayen suka zo shi ce musu udhulu misra sai ce insha Allahu aminin udhulu misra ku shigo misra in Allah ya da aminin kuna cikin kwanciyar hankali da natsuwa mai ce ku shigo misira kun ci abinci kun kwana gida mai kyau kun sa sutura kun a'a sai ce ku shiga misira in sha Allahu amini ku shigo misira in Allah ya yi da kuna cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali kenan abin da Qur'ani ke gaya muna anan jama'a in dai akwai zaman lafiya komi na duniya mai sauki ne in dai akwai zaman lafiya idan kaga an ce ana rigima ana faduwa in dai akwai zaman lafiya duk abin da kaga ka rasa shi a rayuwa in Allah ya yarda da ka samu wannan abin kana cikin lafiya ga lafiyan jiki ga zaman lafiya a inda kake duk abin da ka rasa shi wallahi zai komo maka tunda akwai zaman lafiya gari akwai kuma kwanciyar hankali na zo da wannan ne tambihi ba mu iya mu tabbatar da haɗin kai matukar ba zaman lafiya tsakaninmu ba mu iya mu tabbatar da aƙidan mu matukar ba zaman lafiya a inda muke ba mu iya mu shiga cikin garin jaman muna neman arziki matukar jaman babu zaman lafiya a gari amma in garin jaman akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali alam ko ina shi ka tafi ka je kai me ka je ka nemi arziki cikin natsuwa kwanciyar hankali ka dawo gida kai da iyalinka a cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya kuma mu za mu neman makamu wannan zaman lafiya sai mu bi hanyar da ya kamata a nemi zaman lafiya sai mu bi wannan hanyoyi sannan mu zo mu samu me mu samu haɗin kai Allah ka ba mu haɗin kai babu abin da musulunci ke so wallahi da ya kai a ga musulmai sun haɗa kansu sun zamo al'umma iri ɗaya babu abin da ke da sha'awa da ya kai haka to irin wa'annan musulman da suka haɗa kai suka zama al'umma iri ɗaya akwai alkawalin da Allah ya musu Allah ya ɗauki wani alkawali gawa ibadihi al'amili na sadiqin bayi masu aiki tsakaninsu da Allah wal mujahidin al da waɗanda suke jihadi tsakaninsu da Allah bayan Allah masu aiki in an ce aiki suna ma musulunci aiki kuma aikin da gaskiya suke yi babu ha'inci a cikin aikinsu Allah ya musu alkawali zai ba su nasara da waɗanda suka tashi suke da'awa kira mutane zuwa ga Allah da ikhlasi a cikin zuciyarsu, sun wanke zuciyarsu, suna wannan da'awa saboda Allah ne subhanahu wa ta'ala to Allah ya yi musu alkawalin bil'aunu wan nasar dai ba su taimako ya kuma ba su nasara sai sa jama'a idan muna son mu lura da wani abu daga nan shine mu yi aiki tsakaninmu da Allah da gaskiya saboda musulunci ba abin da musulunci ke so fa wallahi shi aiki musulunci aiki yake so ba yawan magana ba ku min gafara ba yawan surutu ba ba iya hutuba manya-manya da larabci ba ba shi bane wallahi in malami ya hau kan mimbari zai shaƙe maka murya ya yi maka hutuba ka rintsi da Allah yanzu ya sauko madina amma hutuba muna yi babu aiki to musulunci kuma aiki yake bukata shi sa ka samu musulunci al-islam al-aqidatu wal amal musulunci aqida ne da kuma aiki dama in ba aiki ba wannan wurin ba za ku same shi ba aiki ya kawo an ka yi aiki an ka tara arziki an ka samu wannan wurin shekaran ya na je abin jiya na tafi masallacin tauba na je na ga irin abin da aka yi da na zo shi na ga canji mai yawa aiki ne na je ansaru da abin ga annasar eh, masallacin rahama jiya shi na je na ga wani abu kuma daban shi yasa wannan shine abin da musulunci yake bukata shi yasa wa'in ga mutane Allah ya yi musu alkawali wallahi zai baka nasara ya kuma taimaka muku da sharaɗi in dai an yi aikin nan da gaskiya tsakani da Allah in an baka shugabanci ka shugabanci mutane tsakaninka da Allah in an baka limanci ka shugabanci mutane tsakaninka da Allah duk wani shugabanci da za a baka ya zama shugabancin nan kana yi ne tsakani da Allah to Allah ya alkawali zai dora maka hannu ya taimaka maka ka samu bin bukata sannan in an ka tashi daga wurin shi mu zo wurin kuma almujahidin waɗanda ke jihadi ke da'awa duk jama'an da muke masallacin da masu jihadi ne kowa na da jihadi da yake yi to amma jihadi nan kafin mu samu nasara a wurin Allah wallahi sai mun yi shi da ikhlasi tsakanin mu da Allah mu wanke zuciya mu kira bayan Allah zuwa ga Allah a duk lokacin da malami ko mai da'awa ko wanda zai yi jihadi ka wanke zuciyanka tsakani da Allah wallahi Allah ya yi alkawali zai taimake ka jihadinka da da'awarka ya tafi inda kai da kanka ba yi tsammanin ba amma zai fito daga ikhlasi ne wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu na hunafa wa yuqimu salah wa yutu zakata wa dhalika eh dinul qayyima ma umiru da me an ka hore mu mu yi ibada muna tsarkake mu saboda Allah mu yi ikhlasi mu wanke zuciyarmu wallahi jama'a akwai hadisi wanda aba huraira ya karanto mana wannan hadisi wurin annabi muhammad wallahi jama'a duk mai da'awa duk mai kiran mutane zuwa ga Allah wallah in ka karanci wannan hadisi ya kamata gaban ka ya faɗi ka ji tsoro ce sa malamai suka ce wa'inda Allah ya alkawali dai ba su nasara da taimako mutane biyu ne al'ibad al'amilin al sadiqin wal mujahidin al-mukhlasin wa'inda suka tashi suka yi aiki tukur da gaskiya cikin aikinsu an ba su amana sun riƙe sa'anan da wa'inda suka tashi suka yi jihadi da ikhlasi tsakaninsu da Allah suka yi wannan eh, jihadin ba wai domin mutanen duniya su yaba musu ba a'a da ikhlasi saboda Allah suka yi akwai bawan Allah ana ce mai ashufayu al-asbahiyu wannan mutumin ya fito daga garinsu ya zo birnin madina lokacin da ya shigo birnin madina lokacin manzon Allah kuma ya bar duniya ba shi wannan bawan Allah ya tambaya ina ne masallaci an ka nuna mai ya zo masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iska masallaci cike da jama'a shi ya tarar daga wani samari na wa'azi kowa ya zauna an yi shuru ana sauraron wa'azi wurin wannan bawa Allah shi wannan ba ƙauyen sai ya zauna ya samu ya zauna sai ya tambaye wani dan Allah wane ne malamin da ke wa'azi sai mai shi ya dube shi ce kai bako ne sai ce eh sai ce a ba horaira kenan sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya ce da ya ji an ce a ba horaira ne shi ya taso sannu sannu sannu sannu ya ce shaida na zo na zauna kusa da shi ya ce yana jin wa'azi har aba kurere ya idar da wa'azi jama'a na ta watsewa ya ce shi shaida ya matso kuma ya zauna gaban aba kurera sai ce na ji an ce kai ne aba kurera sai ce na'am ya ce ina son ka bani hadisi guda tal kuma wannan hadisin ya zama na kaji shi ne daga bakin annabi muhammad guda tal nike so ka bani abu sai ce ni ko zan baka hadisi yace wannan hadisin na da annabi babu kowa sai ce fi hadal makan kuma inda nake zaune nan nan ni da annabi ke zaune ya gaya min wannan labari abu hurairu ya tashi da yunkuri zai karantar da wannan bawa Allah wannan hadisin sai jiri ya ɗauki abu hurairu zuwa can aba huraira ya farfado sai ce ina mai tambayan hadisi sai ce gani nan ina zaune sai ce sa'u ka hadisan da sannu ko zan baka labari haddasa ne rasulullah wanda manzon Allah ya karantar da ni zai buɗe baki ya faɗi wannan hadisin shi ya faɗi ya suma har tsawon lokaci saboda nauyin wannan magana da aba huraira ya faɗo sai ce ina yake ce gani sai ce masoyina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bani labari sai ce fi hadal makan inda nake zaune ga ya gaya min ya ce wannan ranar da ni da annabi ba kowa tsakanin mu da ni da shi sai Allah annabi ya ce ya aba hurairah sai ce na'am ya ce idan ranar tashin alkiyama ya kai Allah ya haɗa mutanen farko da mutanen ƙarshe an zo an tsaya gaban Allah zai ma bayi hukunci da hisabi ya ce a ba huraira ya ce wannan rana farkon wanda allah zai fara kira filin kiyama sai ce malami wanda ya karanci alkur'ani ya karanci hadisi wanda ya zubar da da'awarsa wanda ya tashi cikin dare yana karanta alkur'ani yana na filfilu wanda ya ɗauki lokacinsa ya bayar wurin neman ilimi shi Allah da ya ce a kira ya zo ya tsaya gaban Allah Allah ya ce wani na ilimantar da kai na maka kaza na baka ilimi kaza haka ne sai Allah ce to me kai da ilimin da na baka ya ce Allah na kira mutane na yi wa'azi na tashi cikin dare na yi nafila Allah na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce mai kazzabta karya kake yi kayi ne don a ce maka kafi kowa ilimi kayi ne don a ce kafi kowa iya wa'azi kayi ne don a ce kai kafi kowa sanin Allah Allah ce karya kake yi ba kai domin ni ba kayi ne don a yaba maka kuma an yabe ka a duniya yabon da an kai maka a duniya a wuri na ne a yau baka da komai Allah ya ce ma Aba da annabi ya ce ma Aba kaga wannan sha ce tsaya nan ce a fito da mai kuɗi wanda ya ɗauki arzikin sai ya taimaka ma addini al'islam? dai da ya zo masallacin nan ya yi sallah ya tambaya masallacin an sai a ba a sai ba nawa ake bukata muna neman 500,000 euro she ya ce kur ya ciro cek gaban warwarwarwar ya ce gashi je a sai amma idan zuciyan nan babu ikhlasi ba domin allah ya yi ba 500,000 euro na yaje banza na baka arziki mai kai da arzikin Allah na gina masallaci na gina makarantun ne na je da mutane haji cikin watan ramadana na ba da koko da kosai na taimaki mutane na taimaki marayi na taimaki kaza ya yi ta faɗin irin ayyuka na alkhairi da ya yi sai Allah ya ce ƙarya kake yi kayi ne don a ce maka wani mai kyauta to an faɗa kuma kana da kyauta a wuri na nan baka da lada jama'a akwai ban tsoro kuma muna cikin hatsari sannan sha a kira wanda ya yi jihadi fi sabilillah wanda ya ɗauki takobi ya shiga ya kashe arna ya yi ta kashewa ko wanda ya yi jihadi fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ce bawa na na baka zarumtaka mai kai da su Allah na kashe arna na yi kaza na Allah ce karya ne kai ne don a ce kai zarumi ne annabi sai ya bugi kirjin abu ce lura ma'ana kula da abin da nake gaya maka ya bugi kirjinsa lura da abin da nake gaya maka ya ce kaga wa'in ga mutane guda uku to su ne farkon wanda za a fara jefawa cikin jahannama to jama'a da malami da mai kuɗi da wanda ya jihadi ka dubi matsayinsu su an ka fara jefawa jahannama to kai cikin wanne kake da ni da kai a cikin wanne ni da kai muke wanne kana cikin malamai a'a kana cikin masu kuɗin ba ka ciki kana cikin masu jihadi ba ka ciki to cikin wanne kake ina matsayin mu gobe kiyama abba hura ya ce kaga wa'anga ya ce masoyina ya gaya min su ne farkon wa'anda jahannama zai kwashe su wannan bawan allah da ya tashi cikin razana ya bar madina sai je sham lokacin amirul mu'mini na wannan shi ne na manta sunan cikin sahaban ga shi ne sarki daga sham mu'awiya lokacin mu'awiya shi ke sham wannan bawan allah shi ya zo sham shi ya je fadan mu'awiya sai ce na fito madina sai ce wani madina sai ce madina sai ce a ah, garinmu sai ce na'am ya ce na je na tarar da bawan allah na wa'azi ya ce wane ne mai shi ce na zo na tarar da aba huraira na wa'azi me ka ji wurin wa'azin aba huraira sai ce ya ce da malami da mai kuɗi da wanda ya yi jihadi ya dai kawo tarihi ya gaya ma ma'awuya ya ce na mutane su ne farkon waɗanda za a jefa jahannama ma'awuya shi fashe da kuka waɗanda ke tare da ma'awiya kowa ya ta kuka har suka ce to wani irin bako ne wannan zai zo gaba ɗaya sa amirul mu'mini na kuka ma'awiya ya gama kukan sai ya share hawaye sai ya ce ma wannan bawan Allah sai ya ce abin da aba hurairu ya faɗa maka gaskiya ne ya ce Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffa ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar duk wanda ya yi aiki don a yaba mai duk wanda ya aiki don a ce ya iya yi ka yi wa'azi don a yaba maka ka ba da sadaka don a ce ka iya yi baka yi shi da ikhlasi ba wallahi baka da komai a duniya shi jahannama ranar tashin alkiyama shi yasa Allah ya yaba mu wa'annan mutane guda biyu al'amilin as-sadiqin wal mujahidin al-mukhlasin waɗanda suka tashi cikin society suka yi ma society aiki suka yi ma communityin su aiki wurin taimakawa wurin aikin Allah wurin kula da marayi wurin kula da talakoki ana aji arziki ana taimaka ma bayan Allah da waɗanda suka zo suka yi jihadi da ikhlasi da waɗanda kuma suka tsaya suka taimaka ma addini wallahi Allah ya yi alkawali duk inda ka shiga ya baka nasara kuma ya taimaka maka ka dubi suratul kabuta aya na 69 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا Allah ce waɗanda suka yi kokari a cikin aikin mu inda ka yi kokari لنهدينهم سبلنا Allah ce na nuna maka hanyar da zaka bi wa anna Allah lama al muhsinin Allah na tare da masu kyautatawa eh jama'a in dai mun tashi mu yi jihadi saboda mu ga addini ya ci gaba mu yi jihadi saboda mu ga kan al'umma sun haɗu mu yi jihadi saboda mu ga bambance-bambance ya fita mu yi jihadi saboda mu duka mu zama tsintsiya wuri daya, to Allah kuma ya yi alkawali lana hadiyan na subulana na kuma nuna muku hanya na wa anna Allah lama al Allah na tare da masu kyautatawa a cikin rayuwansu masu kyautatawa a wurin zamantakewa masu kyautatawa wurin zama da iyalinsu masu kyautatawa wurin shugabanci da an ka ba su suna masu kyautatawa Allah ce ina tare da su kuma na taimaka musu jahadu والذين جاهدوا في طلب العلم subul al amal bihi. duk wanda suka tare suka yi kokari wurin neman ilimi Allah ce na nuna muku hanyar da za ku bi ku yi amfani da ilimin da kuka koya kamar yadda kuke a wannan gari a wannan ƙasa idan ka zo Europe ka je America za ka zo ka tarar da yadda an ka dukufa ana karantar da yara ana ilmantar da yara wallahi jama'a wannan abin da kuke yi allah ya alkawali ya nuna hanyar da za a yi amfani da wannan ilimin da ake karantarwa domin alhamdulillah irin mun gode wa allah ko mu ce turai mun gode wa allah da irin wannan ni'iman da allah ya mana da bai wanda allah ya mana idan ka zo a europe ka je america haka da ka ga malamai an dukufa wurin karantar da 'ya'ya wurin ilmantar da su jama'a ba wani abin da za ka tara gane ya yi muna amfani bai muna amfani babu abin da za ka tara iro ka je da shi afirka ya muna amfani abu ɗaya ne za ka yi a duniya da zai zama amfani ba gina gida ba ba gina gidaje ba ka gina mutum in ka gina mutum ka gina komai duniya gina mutum to gina mutum ne kuma bamu da shi yanzu kowa na kokari ya zai yi ya sai mota ya zai yi ya gina gida a yi alfahari a yi da wani ya je turai ya gina gida gidana ya fi gidan wani motan da na sai na tura mota na wallahi ya fi motan wani subhanallah akautuna ina da iro ya kai kaza jama'a wa'anga duka one day ka bar su wallahi one day ka bar su هي القناعة فاحفظها تكن ملك لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن الملك الدنيا بجميعها الراحة منها بغير القتن والقفل فأما أبن ديك داك جنا شين ميكو قريم مجنا متم gina mutum شين mu تدعى أم 'ya'yanmu mu yi wa 'ya'yanmu تدسو ilmantar da تدسو mu karantar yau gashi ne ku yi min gafara yau an zo an ce masallaci a sai masallaci kowa na ganin nauyin ya cire kuɗi ya bayar kowa na jin nauyi in ba ka ba gane ka gina wani irin gini kowa sai ya je ya ga ginin da kai ginin da ka gina gana daga cikin 'yan masallacin gaban kiran sunan shi wallahi muka je gana na je na ga gidansa shaida yi kabbara na ce wane ya ce gidanka ke ga sai ce sha Allah sha Allah shai gidana kenan sha amma mun kasa sai masallaci mutane biliyon masallaci guda mun kasa sai amma kai kaɗai ba wanda ya baka block ba wanda ya baka siminti ba wanda ya baka pure water kai kaɗai ta gina manshin amma mu da yawa mun saura mun haɗa kai mun kasa mu sai masallaci guda to amma kaga yaran da muke mu cusa musu addinin musulunci mu bar imani ya shiga cikin zuciyarsu mu bar aƙida ya tabbata a cikin zuciyarsu kamar yadda kuke zuwa masallaci a zo da su za a zo wurin wa'azi a zo da su baba za shi masallaci ya tafi da su ana rakkaza musu aƙida cikin zuciya ana za musu son Allah in da a zo masallaci ba shi wani kuɗi ya riƙe don wani abu ko da ten iro ko fafi iro. ba shi ya riƙe in an zo ana neman taimako gaya mai shi ma ya saka ka bar ya saba da bayarwa to in ya saba da bayarwa wallahi ranar da mu muka je lahira bayan mu yaran ga sun sai masallaci su sai su sai su sai har su rasa ma irin adadin masallaci in dausi domin tun suna yara mun cusa musu aƙida mun bar sun gane bayarwa mun bar sun gane yin alheri sai sa in suka tashi lokacin mu ba mu lokacin sun saba eh bringin shega ya kawo wanga ya kawo 500,000 euro sun kawo don sun saba da wannan abin to amma ba mu da wannan sai sa so tare nike magana idan ka dubi christianity christians ban san nan iro ba na ghana ka dube su ka dubi mu musulmai shi ga akwai bambanci da yawa tsakaninmu da su christianity ba addini ba ne amma suna da mutane musulunci kuma addini ne amma bai da mutane christianity ba addini ba ne amma suke da mutane musulunci kuma shine addini amma bamu da mutane idan na bamu da mutane mu fahimta babi na misali ranar lahadi idan baba za shi ceci yara in su biyar ne sai ya ba kowa kuɗi yana ba kowa kuɗi ne in ka je in ana ba da correction kai ma ka sa tun yana kankani isa an saba an bari ya gane ya je ceci ya ba da wani kyauta kamar wani addini ne shi ya saba tun yana yaro ya saba baya har ya zo ya girma sai sa kowane christian in ka duba a aikin da yake yi da aikin da yake yi wannan cecin da suke yin na wannan aiki yana da akauntun wannan cecin kamfaninsa sai sa yana da wani fasantajin da ya alkawali in an ka biya shi a cire wannan fasantajin a sa cikin akauntun cecinsu yasa kake ganin suke aikace aikace kowanne misali nan europe ina jin kamar kuna da wannan kowane gari kowane rana gari a cikin europe misali na ji haka kowane gari kowa na bada 20 euro 20 euro me za yi da wannan kudin ana aikawa daga vatican ana aikewa saboda aikin da suke yi to yanzu kowane yaro ana bashi wannan da shi suke church suke gine-gine wallahi waɗanda suke nima daga nan da waɗanda suke eh, new town in ka ga cecin da an ka gina tsakanin mamobi da newton sai hankalinka ya tashi kuma wannan wurin na musulmai ne da a sai musulmi zai iya ce a sayar an ka ba musulmi ya nemi wanda zai sai she musulmi ya ga ga musulmi ga arni she ga a ah, kai musulman gama an ka sayar musu ma ba ka samun komi bisa kai she sayar ma arni she an ka gina ceci saboda wani an ka ba musulmi bai samun commission shi musulmi ne maimakon ka ba don wanka musulmi a sai a gina masallaci ko makaranta saboda community mu mu samu ci gaba a in an ka ba musulmi ba ci gaba shi an ka ba arna in ka zo ka ga cecin da suka gina zai baka mamaki yana wurin in ka je gane ka bi hanyar newton ka gangara ta wurin wawa road ka bi ta wurin ka gani da idanunka to mu me muka saba ba mu saba bayarwa ba mun saba karɓa ne in yaro za shi masallaci da yake nan europe ne ya je masallaci ana assalamu alaikum ya zo ya tsaya bakin kofa yana bara yana da uwa yana da uba suna da gida suna da asali amma da an ga sallan juma'a ya zo ya tsaya bakin kofa yana fi sabilillahi baba fi sabilillahi a bashi dala a bashi kwabo a bashi 1 cd a bashi shi ya samu kuɗi da ya samu kuma ya sheka da gudu ya je gida ya ce ma ai da je masallaci na yi bara na samu 3 cd in ta ce awo kayi kokari o yi kokari kawo nan gadon ta tara maka kowane juma'a kai ta kawowa kana sawa cikin nan zan tara maka in yawa in sai maka wani abu kenan an bari yaro ya gane bara na da kyau kisa da ya tashi bai iya bayarwa ba ya iya karba matsalolin kenan da muke huskanta ba haka ba jama'a masallaci za a si sha ce ku kawo kaza wani ce na ba da ceka a bayar amma wannan zuciyan ba mu da shi kisa menene wajibin mu mu ilmantar da 'ya'yanmu shi yasa an ka ce walladhina jahadu fi talabil ilm lanahdiyannahum subul amal bi duk wanda suka tashi suka yi kokari don su ga addini ya samu ci gaba Allah ya ce na yi alkawali na nuna muku hanyar da za ku bi wannan musulunci wannan ci gaban kuma ku same shi shine mu karantar da 'ya'yanmu mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu samu su sutura mai kyau su kwana wuri mai kyau ka ba su karatu na zamani ka ba su karatu wanda za su nemi lahira shehul islamu ibn taimiyya yana wani magana wai in kana da kokarin da za ka yi ka hana ɗanka faɗawan wutan lahira to kai kokari ka hana shi faɗawan wutan duniya kai kokari ka hana shi kai faɗa cikin wutan duniya shine mai yaro zai je nemi ilimi baya nemi ilimi ilimin da ya nema bai nemi ilimin addinin musulunci ba ba a karantar da shi musulunci ba na duniya kurin ya sani yasa za ka same shi addini bai dame shi ba ya yi kuɗi ya tara kuɗi ya yi gine-gine ya fidda arziki ya taimaka ma addinin musulunci da yake ba fahimtar da shi musuluncin ba shi ka gabe da zuciya da ƙwazo da zai taimaka ma addinin al'islam Allah ka taimaka mana wallazina jahadu fi iqamati sunnah wanda suka ta don su ga sun tabbatar da sunna Allah ce na nuna muku hanyar da za ku bi ku samu aljanna a ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu iko mu tabbatar da sunna sai sa ga mutane guda biyu su ne Allah dai ba su taimako sai sa su ne kansu alwahadatu amalil islami kowane mutum ɗaya da ke zaune a wannan wurin a yau ba malamai kaɗai ba wajibi ne kan kowa kowa ya tashi ya tsaya mu huskanci maƙiyan addinin musulunci ba mu yi mu huskanci makiyan addinin musulunci shi in mun zama masu haɗin kai idan kanmu ya zama wuri ɗaya mu wuri ɗaya manufan mu wuri ɗaya kowa ya aje komansa mu zo mu shiga cikin ambileda ɗaya wallahi jama'a a nan ƙasan jamus shi mu kafa daula zai zo ya kai gwamnatin jamus in zai wani abu ce ku je wurin mutane nan musulman nan suna da haɗin kai wallahi sai ka ga nan da nan mun zama wani abu a cikin ƙasa inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus in ka duba cikin suratul saf Allah na so waɗanda da su tsaya kan aikin Allah mu zamo kaman gini ne wannan gini na kan wannan kaman block wannan na kan wannan wannan na kan wannan kaga in an kai haka da haka da mu samu nasara cikin duk abin da muke ciki ba a samu musulmi ko ba a so a samu musulmi waɗanda muke ware kai muke gaba da juna muke faɗa da juma'a Allah bai son haka شيسا أتكن سورة الآل suratul على imran Allah بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنكذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأعتسموا بحبل الله جميعا وأن آية باشنا كرنتابا mutanen hamba kun san wannan aya ga shekhin malamanmu hannun dama da hannun hagu ne almajirinsu ne wannan aya kun karanta shi wa a tasimo bi hablillahi jami'an jama'a mu mu tattara mu kama hanyar Allah guda ɗaya wala tafarraku kada mu rarraba wazkuru ni'matallahi alaikum kowa da ke zaune a wannan wurin mu tuna da ni'iman da Allah ya mana wani irin ni'ima Allah ya mana ni'imatul islam ni'iman musulunci jama'a ba wani ni'ima mai daɗi da ya kai ka hango kanka kai musulmi ne babban ni'ima ka hango kanka kana cikin al'umman annabi muhammadu allah wai kamu manta da ni'iman da allah ya mana wazkuru ni'imatallahi alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته وبرحمته وبدينه الإسلام إخوانا في الدين saboda rahaman Allah da addinin Allah yau mu duka mun zama ɗan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya addini ya haɗa to wannan ni'ima ne da Allah ya mana ba ƙaramin ni'ima ba musulunci ya zo ya ture ba batun wannan ba haushe wannan ba me wannan kwatakwali wannan ba canbe wannan ba dagwambe wannan loso wannan farfara wannan kusasi addini musulunci ya share wa'annan duka shi Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء أما فألف بين قلوبكم بالإسلام وكنتم على شفا خفرة من النار فأنكذكم منها كذا جيد مكي غابار جونا منا باكين غابا متن جهنم دا من صورة كين غابا مكا فاقا كين جهنم تو دا الله يالي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة yad'una ya alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kowanne bai wa a ce mu ruka mun zama malamai kowa yi da'awa a'a a samu waɗansu daga cikin mu wanda a rinka shiga ana da'awa kamar yadda ake a nan gari ana da'awa kowane masallaci in ka je muna da malumanmu mu ana da'awa ana kiran mutane zuwa ga Allah ana fahimtar da mutane addinin musulunci ana nuna wa mutane abin da ya kamata da abin da bai kamata ba idan muka fito Ghana ko Afirka muka zo nan ba mun zo muku da sabon da'awa ba ne abin da ake karantar da ku mun zo ne mu sake jaddadawa kamar abin da ake faɗin nan mun zo ne mu ce abin da malumman nan suke faɗi wallahi gaskiya ne sai sa Allah ya ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ashe kun san abin da nake wannan ayoyi kun fi ni sanin shi amma Allah ce a tunatar fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar kaga tunatarwa zai amfanar da masu imani idan akwai imani da an riga an tunatar da kai an karanta maka aya sau ɗaya ayan nan sai shiga cikin hankalinka ayan nan ya zauna cikin zuciyanka a nan take wani abubuwan da ake duka sai ka bar shi amma idan kaga ana karanta ayan alkur'ani ma musulmi yana tsaye daidai inda yake akwai shakku cikin imaninka akwai wani ayan da ya kamata kullum da shi ya kamata kana auna imaninka kamar yadda mutum kake zuwa wurin tela da tef a auna ka to in garin Allah ya waye akwai aya a cikin sura a cikin alkur'ani wallahi shi kowane lokaci ya zama maka scale in garin Allah ya waye karanci wannan aya ya zama maka mizani wanda za ka auna imaninka shin imani na ya karu ne yau ko ya ragu ka duba cikin suratul anfal aya biyu innamal mu'minuna alladhina idza zukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun da Allah malamai ku cika min aya kamar mai Allah ya ce ula'ika me humul mu'minuna sai ce haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim wallahi wannan aya scale ne a cikin alkur'ani in ka tashi kullum ɗauki ka karanci wannan aya ka auna imaninka wallahi za ka gane ko kai wane ne innamal mu'minun ku sani mu'minai na gaskiya waɗanda suka bi Allah da gaskiya waɗanda suka miƙar da kansu zuwa ga Allah kaga nan waɗansu ne mutane da Allah ya mai da su special Allah zai nuna aikinsu innamal mu'minun abin sani masu imani na gaskiya su wane ne kamar mun tambayi Allah su wane ne ya ce allazina iza zukirallah wajilat kulubuhum kaga kaga na ɗaya kenan ko iza zukirallah in an ka tuna musu sunan Allah wajilat kurshe gaban su ya faɗi da Allah auna imanin ka haka kake Iza zukira Allah in an ka ambaci Allah an ka ce ga abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wajilat kurshe gaban su ya faɗi shi yasa na ce maka wannan aya sikeli ne tefu ne da ake auna imani da shi shin an karanta maka ayan alkur'ani ka bar abin da kake yi an karanta maka al'ayan alkur'ani ka ji tsoro innamal mu'minuna alladhina idza zukirallah wajilat qulubuhum akwai wani bawan Allah ya tashi cikin dare za shi ya sata da kayan fashi da kayan makamai zai je ya yi barna ya yi fashi ya yi kashi in ya ƙare ya ɗauki arziki cikin dare ya yi shiri za shi yi sata kuma kayan makami na hannunsa cikin dare yana tafiya yana tafiya zai wuce bayan tagan wani shi ya ji mai shi na karanta alkur'ani shi ya tsaya ana karanta suratul hadid ya yi shuru sai ya ji ayan na cewa alam ya'ani lilladina amanu an tahsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alhaq alam ya'ani qur'ani kaman kaman ana magana da shi ne kuma da shi ake magana alam ya'ani shi lokaci bai kai ba lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani an tahsha qulubuhum li zikrillah gaban ku ya fadi da ambaton Allah lokaci bai kai ba malam barawo fa zai sata da ya ji wannan magana malam shi daga hannu sai ce al'ani ya rabb al'ani ya rabb yace Allah yau yanzu yanzu ga Allah na bari ya fi da kayan yaƙi menene takobi za shi sata ya zubar garin allah ya waye ya zo ya zauna gaban malami ya yi ta karance karance ya zama babban malami cikin duniya shin jama'a mu lokaci bai kai ba ne abin ake karanta mana na alkur'ani lokaci bai kai ba da ya kamata mu ji tsoron allah ba shi an zo an karanta maka kur'ani an gaya maka maganganu ba magana kankani za a gaya maka ka koma da hankalinka ka koma wurin Allah suratul hadidi ne ka je ka karanci aya sha biyar alam ya'ani wake magana da mu Allah da kansa shin alam ya'ani shi lokaci bai yi ba time bai kai ba wa'anda kuka ce kun yi imani zuciyanku ya karye ku ji tsoron Allah game da abin da Allah ya saukar na alkur'ani da gaskiya shin lokacin bai kai ba ne ban gane ba wa ma min alhaq da abinda Allah ya saukar na gaskiya shi lokaci ba bai kai ba lokaci bai kai ba mu bar ƙarya lokaci bai kai ba mu bar zina lokaci bai kai ba mu bar cin amana lokaci bai kai ba mu bar munafinci da gulma lokaci bai kai ba mu bar hasaran junanmu lokaci bai kai ba mu bar yin keta Allah yake tambaya shi yasa na baka aya alam yani lilladina amanu shin wa'anda kuka ce kun yi imani lokaci bai kai ba zuciyarmu ya ji tsoro game da abin da Allah ya karantar mana a cikin alkur'ani lokaci ya kai mana ko bai kai ba kuma to me kake jira innama almu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum in an ce alwajila ma'ana haufu tama alwajila watan tsoro cikakke alwajila in an ce alwajila matan wani tsoro ne haf tsoron Allah ya kai matuƙa idza zikrallah wajilat qulubuhum in an ka zo musu da batun Allah gaban su ya faɗi jikinsu na makarkata sun ji ayan Allah wajilar kulubuhum alwajila shine idan ka duba cikin Imam kurtubi sai da ya magana idza da'atuhum nafsu ila ma'asiya idan zuciyar shi ya jawo shi ya je ya saba ma Allah sai ya tuna hey wane wani inda za ka shigan nan ya hankali oh, ka zo ka tsaya gaban Allah gobe kiyama zai maka tambaya wajen da sai ji tsoro shi ka ga ya reverse ya bari za ka gida wani ya ɗauko 50,000 euro ya baka kai mini gida kana kaiwa sai ka ga kamar kai bari yi wani abu za ka taɓa kudin sai zuciyanka ya ce maka wane amana ne oh, kaka taɓa kaga tabawo wajilan shi gaban sai faɗi Allah ce ba kowa ke samu haka ba sai masu imani sai na ce wannan ayar cikin suratul anfal aya ne da ake auna imani in garin Allah ya waye ka karanta ka auna imaninka zaka gane matsayinka ko kai wane ne إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم gaban ka sai ya faɗi idan wani sabon Allah ya shigo gabanka sai ka gaya wa kanka wane ta zakkar wane tuna gobe ka zo ka tsaya gaban Allah kai kadai o oh, kai kadai kai kadai Allah zai tambaye ka wane tuna kai jama'a akwai aiki gaban mu filin kiyama an haɗu tun mutanen farko har mutanen ƙarshe la haula wala quwwata illa billah sai a kira ka da sunanka ah! za a kira ka malam wane dan wane na'am da ka zo ka tsaya ga ka ga zati zai maka tambaya zai maka hukunci kana ganin ka escape kuwa eh wajilar kulubuhu idan wani abu ya jawo ka da ka fada cikin hallaka she ka gaya wa kanka wane tuna ka zo ka tsaya gaban Allah kai kadai kuma zai tambaye ka kai kadai لك قارا من الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا ما معنى زادتهم إيمانا من القرآن كي, كي, كي نفيد وأن زادتهم إيمانا معنى إذا أنك أنا كرن تامس القرآن أنا مسوازي zadatuhum imana daga nan alkur'ani sai yana ƙara musu imani malaman ahadu sunna ko malumman aƙida suka ce al'imani ya zidu wa yankus imani yana ƙaruwa kuma at the same time imani kuma yana raguwa ya zido yana ƙaruwa da bautan allah yana raguwa da saɓon allah amma sai allah ya ce idza tuliyata alaihim ayatuhu idan an ka zo ana karanta musu ayoyin alqur'ani zadatuhum imanan tana ƙara musu imani barin ka maka sabilil misali kai ne ka je kai university she ka fito doctor doctor kuma na medicine da ka gama she ka je ka buɗe clinic da ka bude clinic kenan ka zuba magunguna ana zuwa wurinka kana ma mutane allura tunda ka dawo university ka bude clinic waɗansu mu'tamarat da ake zuwa na ƙarin ilimi sai ka an ce yau doctors za su haɗu cologne sha kwashe a te yau doctors za su haɗu america ana zuwa wurin ana ƙarin samun ilimi ko domin ka je kaga doktoci na duniya an haɗu kowa ya kawo nashi ilimi ciwo kaza yaya ake yi sha ce ciwo kaza shi a duba daga wurin an samu ilimi shi a karo a ce magani kaza ya yi malamai she kai ka zauna ka ce naka ilimin da ka koyo shekara talatin na ya isa she ka saura kilinikin kana wurin 30 years baka neman ƙari baka neman shawara kowa ya zo wurin ka shaka rubuta mai magani paracetamol encode kowa ya zo wurin ka paracetamol da menene in mutum ciwon haƙori parasitamo in mai shi ce maka ina da ciwon osa paracetamol oh why kai maganin ka duniya duka paracetamol da ala kuna ganin kiliniki na ya ci gaba eh malam baka da lafiya ina za ka wala za ni wurin dokta wani oh da ya rubuta maka paracetamol <laughs> kaga ba za ka je wurin ba to shan mu komo nahiya doktan da shi da eh, ya fito aikinsa kowane shekara yana bincike ina ne doktoci da su haɗu cikin duniya sha ce wuri kaza sai yanki tikiti sai ya tafi je ya komo a na ji an ce ina ne an ce a'a daga jaman jaman wani gari kaza she kaga ya zo ana yi to she kaga me yake me yake nema me yake yana ƙare iliminsa sai ga klinikin ya samu ci gaba magunguna iri iri ya ce ka in ka je wurin wani ya baka ciwo guda ya baka magani daban daban daban daban to ina son na kawo maka misali ne to haka nan ne wurin mu almajirai ga manyan malu masu malu abdul latif. zadatuhum imana ilimi kowane lokaci yana neman ana research kowane rana kowane rana almajiri ya kamata ka zauna gindin littafi akalla akalla awa hudu kowane rana kowane rana in baka daɗe ba akalla baka daɗe ba ka zauna gindin littafi 4 hours to sheka kaga kullum me kake samu ilimin ka na ƙara ci gaba don kowane rana ka zauna gindin littafi awa hudu haba malam komin zukancin ka awa hudu ka samu wani abu ka ƙara zadatuhum imana babi na misali samari zuwan ka masallaci sallah asuba cikin jami'i in an zo an ce azafar kana zuwa la'asar ka zo ba ka duba kai wurin na da nisa sai ka shigo lorin ka fa ka zo ka zauna masallaci ai azafar da kai ka je la'asar ka komo da mota ka zo sallan asuba cikin sanyi ka jawo mota ka zo a'a akwai inda ake halaka na karanta alkur'ani in ka fito aiki sai ka ɗauki littafi kai ma ka zo ka zauna kana tare da malamai kai ma kana samun me kana samun waɗansu abubuwa za da tuhum imana wanda sai kaga imaninka yana inkiris yana karuwa saboda kana shiga cikin malamai kana tambaya kana zuwa masallaci ana sallan jami'i da kai in an ka zo ana neman taimako ka sa hannu ka taimaka za da tuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun da ka same su kuma ba su dogara ga kowa ba sun dogara da al'amarin su gawa Allah ba a dogara ga mutum idan kana neman dogaro ka dogara gawa ga Allah wa zai baka Allah wa zai hana ka Allah in ka je nema wanda ya ga dama ya baka shine Allah wa ala rabbihim yatawakkalun ba su dogara ga kowa ba sun ɗauki lamarin su sun ba Allah wa ala rabbihim yatawakkalun to alladhina yuqimuna as-salah wa'inda suke tsayar da sallah hey jama'a muna sallah kuwa eh jama muna sallah eh mutanen hamburg muna sallah kuwa sallan da muke yi na muna yin shi daidai kuwa sallah malam sallah ba abin wasa ba ne bai da ban mamaki kaga mutane an zo masallaci an yi sallah amma a ƙare ba a yi sallah ba eh wallahi a shi haɗu masallaci a yi sahu liman na gaba da murya mai daɗi amma mu kare ba mu yi sallah ba masallaci da yawa ana zuwa a yi sallah amma a gama masallacin kaf kowa bai da sallah amma kana ganin ka yi sallah domin jama'a sallah ba abin wasa ba ne abin da ka ji har annabi ya ce farkon abin da allah zai maka tambaya gobe kiyama ashe ba karamin abu ba ne ba a tambayan ka haji ba a tambayan ka zakka ba a komai ba a tambayan ka awwal ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah da ka shiga kabari ba a tambayan ka gida nawa ka tara nu mota a'a ka je haji so nawa ka je umra so nawa ka ba da zakka ka gina masallaci mm. sallan nan da kake yin shi yare yare in ka shigo masallaci kai sallan kai yare yare kaman baban kai kawo sallah kana sallah kana tunanin iro kana sallah kana tunanin za ka aiki sai ka yi sallah yadda kake so yare yare ka je can ka natsu kaima ma bature aiki cikin natsuwa amma ka zo gaban Allah kai mai yare yare kuma da yare yare kake so a baka aljanna <laughs> ba an kare ce kanake da hali haka alladhina yuqimuna as-salah suke tsayar da sallah sallah ba abin wasa ba ne in muka koma mu dubi cikin almajirin imamu abu hanifa kadi yusuf shine babban almajiri imamu abu hanifa duk wani ilimi na abu hanifa kadi yusuf ya ɗauki duka duk ilimin imamu abu hanifa almajirinsa ne ina zo ne yana karantarwa shi an ka zo an ka bashi labarin wani yaro matashi ya taso mai ilimi ana ce mai khatimul asam shi an ka zo an ka gaya mai ga wani yaro matashi ya taso yana magana da hikima da zuhudu kai mutane na sa. malaman jiya kenan babu hasada Allah ka fidda hasada cikin zuciyarmu kaji kadi yusuf zamaninsa ba wani shi an ka zo an ka ce mai ga wani yaro ya taso matashi yana magana da hikima akwai zuhudu cikin maganansa bai ce komai ba sai ya ce in Allah ya da mun je mu kai mai ziyara mu je mu ga abin da yake faɗi in daidai ne sai mu ƙara shajja'a shi amma abin da yake faɗi in ba daidai ba ne sai mu bari mutane su watse daga barin mazauninsa wai za mu je wai kaga shi zai tafi idan abin da yaron ke faɗi in daidai ne sai su ba shi tashiji su ƙara ba shi ƙwazo da himma amma in ba daidai ba ne she su bari mutane su kauce mai akwai mu malaman zamani malam bashiru yandu ga wa'azi da sauransu da mun ji an ce ga wani yaro ya taso kamar bashiru yandu she ga zuciya na tafasa zai wuce ni matsalolin da muke huskanta kenan ashe yau malami idan waɗanda ke bayan ka ba su wuce ka ba ashe karatunka na banza ne hmm. har dai ka zama malami kana karanta da almajirai sai an ka zo an ka samu cikin almajiranka wani bai fi ka ba karatun ka bai yi amfani ba amma karatunka ya yi amfani daga cikin almajiranka ko waɗanda ke sauraron karatu a ga wanda ya kai ka karatu har ya fi ka karatu wannan ke gwada karatun ka ya samu ci gaba amma ba mu da wannan da malami ya ji an ce ga wani bawan Allah ya taso akwai hikima wurin karatu yana da bayani yaro ne matashi yana faɗin gaskiya yana kiran mutane zuwa ga Allah karambani gare shi yana da karambani bai da balaga bai da mantiki bai da nahawu bai san sarfu ba to kai da ka san balaga da sarfu fito ka sarrafa mutane mana kuma ba ka yi tama kaji mutanen jiya ba mutanen yau ba da rana ya kashe ce ma almajiransa Koraka ni malam hatimul asim na zo na kurin sai ga jama'a ga malam ya zo kuma ya san malamin sa ne suka zauna ce ce na zo ne in maka tambaya ce ce na'am amma na zo ne in maka tambaya ani sala da yake sallah ba karamin magana ba ne na zo ne in yi maka tambaya ani sala game da sallah kuna fahimtar karatu na na zo in maka tambaya ani sala game da sallah kadai ya faɗi shi hatim al-asamu shi ya tambaye shi za ka tambaye ni ani sala am adabu sala am kaifiyatu sala shi ya yi mai tambaya ɗaya na zo ne in maka tambayan kan sallah shi ce na ji da ka tambaye ni adabu salata au kaifiyatu sala kadi yusuf shai dubi almajiran sai ce to akwai magana yau na mai tambaya ɗaya shi ya tambaye ni biyu kuna fahimtar karatu alladhina yuqimuna as-salah shi ya tambi malin akarmakallahu adabu salah da ka tambaye ni ko kaifiyatu salah <laughs> kadi yusuf ya ce ikon allah sai ce ba laifi mu fara da ba ni adabu salah adabu salah shi yasa nace zaka za same mu muna sallah amma bamu da sallah shi yace adabu sala sai yace an takuma bil amr wa tamshi bil iktisab wa tuqabbir bit ta'zim wa tarqa bil hushu wa tarqa bit tartib wa wa taqra bit tartib wa tarqa bil hushu wa tasjudu bil khudu wanga adabu sala adabu salatin wa'in ganga shin jama'a muna yi na farko sai ce mai an ta kuma bil amri an ta kuma bil amr idan kana zaune daladan ya ce maka allahu akbar allahu akbar sai ce maka hayya me ya ce maka hayya me hayya me hayya hayya ala sala hayya ala sala me yake gaya maka wai me zo kai me kai sallah waye kira ka waye ce maka zo kai sallah Allah to shi ce mai an ta kuma bil amr ka tashi da command an command ka ne tashi haka na muke yi da ka ji Allahu akbar wallahi barin gama da abin ganzon gano yosho oh, akwai lokaci barin gama kenan tun daga wurin ka zubar da sallanka baka bi umarnin Allah ba amma shi an ka ce maka wai cikin adabu sala an takuma bil amri Allahu akbar hayya ala sala sarkin da ya duniya da lahira wai ka bar abin da kake yi ka zo kai sallah sai ka ce barin gyara kaza barin yi kaza barin yi kaza kaga daga wurin nan me kai ka saba ma Allah ka fi wuri ba a kai ko ina ba mawo an takuma bil na biyu sai ce wa tamshi bil ihtisab kuma kai imani dai an ka ce ka tason tafiyan da kake yin nan kana tafiya ne bil ihtisab da kwaɗan cewa za ka samu lada domin in ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya alwala daga gida da zo masallaci kowane taki ɗaya lada allah ke baka sai sa sai ce mai wa tamshi bil ihtisab yi tafiya da courage kamar allah zai baka wani abu Wato بالتعظيم الله أكبر لا كبير إلا الله شيكا Allahuakbar ba wani babba kuma ka zubar da wani sarki wani mai kuɗi wani alhaji wane wani malam wane wani baban wane shi ka ce allahu akbar ma'ana ka ce allah kai ne babba kuma kana tsaye gaban shi in shi ka fara lissafi kuɗi nawa kake da shi menene ya ɓace fononka ina ka ajiye wani ne da ya ka allahu akbar yana da last 50 euro last 50 euro ba wani gaba ba wani baya shi da ya ka allahu akbar shi tuna yana da 50 euro cikin aljihunsa sai rasa ina right pocket or left pocket ashe kudin na ta left pocket sai sa da ya taba right pocket she ba 50 euro sai ce mm yana sallawo shi da ya taɓo nan ya gani sai ce mm-hmm. shi ya ci gaba da sallah kuma ka riga ka ce Allahu akbar la kabira illallah ba wani babbashewa shi Allah nawa kenan muka samu uku sai ce wa taqra bi tartib ka karanta kuma da tsari da jeran ta karatu kamar yadda ɗana ya zauna nan yana karanta alkur'ani kana kana jin kama ana karanta alkur'ani alhamdulillahi rabbil alamin ya kamata kai shuru arrahmanir rahim takra bi tartib amma ka zo ka ga wani zai yi sallah in zai karanta maka fata shi hankalinka ya tashi alhamdulillah rabbil alamin ya kana amin me ka karanta kuma wai sallah kake yi takra bi tartib ka karanta da jeranta ayoyi na alkur'ani samu natsuwa ka karanta alkur'ani Kur'ani ya san ana karanta shi ka gyara muryanka da Alkur'ani annabi ya ce ku gyara muryanku da Alkur'ani domin duk lokacin da kake gyara muryanka da Alkur'ani kana ƙara ma Kur'ani daraja ne amma wani ya zo yana karanta Alkur'ani cikin sallah sai hankalinka ya tashi Watar ka abin hudu sa'annan kai ruku'i cikin natsuwa sannan wa tasjudu bil khushu sa'annan kai kai sujjada cikin natsuwa da kaskatar da kai shi yace wa tatashahhadu bit tauhid tahiyanka a samu tauhidi na ga ciki karshen ta ya ba tauhidi daga ciki ka samu tauhidi a cikin tauhidi sai ce sa'annan wa tusallimu bir rahma assalamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah wanga shake ce ma adabu sala shin jama'a muna tabbatar da shi kuwa kadi yusuf shi ya ce mai na samu adabu sala shi ya ce to kaifiyatu sala Mai da ka gaya muna haka shi ya ce kaifiyatu sala ya ce da ka ce allahu akbar farko shi ka ji ga al'arshin allah gabanka kuma ga kaba kana kallo sa'annan ka aje hannun damanka ga aljanna ka aje hannun hagunka ga jahannama sa'annan ka duba bayan bayanka mala'ikan mutuwa ke kai ke bayanka sa'annan ka aje inda kake tsaye kaman kana tsaye kan siradi ne ya ce in ka gama sallan kai sallama sai ka tambaye kanka shin wanga sallah an karbi ko ba a karbi ba kadi yusuf shi ce ma almajiransa ku tashi mu tafi mu je mu rama sallan shekara saba'in ku tashi mu tafi mu je mu rama sallan shekara saba'in ni da kai sallan shekara nawa za mu rama saboda sallolin da muke yi ba sallah muke yi ba muna sallah ne muna tunani muna lissafi muna sallah ne hankalinmu na wani wuri in an ka ce a zo a yi sallama shi an ga dama ake zuwa an yi kiran sallah shi an ga dama ranar juma'a wani na geji ne shi ya ga liman ya ce a kuli kauli haza wa shi rugu da gudu ya shigo masallaci shi ya ji liman ya ce a kuli kauli haza wa astaghfirullah ali wa lakum rurur shi shigo da gudu wani ma bai tsaya shi ya jance Allahu akbar qad qamat sala yanzu zai shigo da gudu ana gama sallah assalamu alaikum ya tafiyansa za shi neman kuɗi za shi neman aiki ban ce ka nemi kuɗi ba amma ka tuna da wannan shi Allah zai maka tambayan ranar tashin alkiyama alladhina yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum eh yunfiqun ka gani Allah wai abin da na ba su kuma suna ciyarwa suna taimakawa addinin musulunci suna ɗaukan arzikin suna taimaka ma masallatin ne suna taimaka ma marayi suna taimaka ma bayan Allah duba tatilin da Allah ya ba su sha Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqa ce kaga masu wayannan sifa su ne mu'minai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim kisa jama'a bayan Allah wallahi mu ji tsoron Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنكذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كما هكا الله كي بين آيوي دم زمو شريو متاني مزمو متاني نقري daga cikinmu akwai waɗanda za su tashi da da'awa nan masallacin masallacin da ke nan a haɗu malamai waɗanda su du'at ne masu da'awa suna shiga masallatin ne suna shiga gari gari ana kiran bayan Allah zuwa ga a tabbatar da addinin al-islam in ji Allah ce in kuka yi haka nan ku ne da ku samu rabo a ranar tashin alkiyama wala takunu kalladina tafarraku wa ihtalafu kama zama kama wa'inda muka rarraba muka raba kanmu kowa ya binan, kowa ya kama ba ruwan kowa da kowa wannan shi ake ce mai alharbiyatu ta'assub wannan shine matsalan da ke damun bambancin kabilanci kabilanci mugun abu ne ni ba zabar ne ne ban sallah ko ina shi masallacin zabarmawa ni kwatakwali ne ban sallah ko ina shi masallacin kwatakwalawa ni kaza ne sai masallacin canbawa. to ban sani ba ko akwai masallacin gurun sawa nan wani da ka kai sallah harbiyatu ta'assub wannan shine matsalolin da manzon Allah ya zo ya iske a zamaninsa wani bai son wani ni da kai in fatin mu ba guda bane kai makiyina ne in ni da kai bamu da harka guda ka zama makiyina ban son ka ban gai da kai ni da kai bamu gaisuwa ni da kai bamu da haraka saboda ni da kai lamarin mu ba ɗaya bane kai lamarin ka daban ni na wanda daban jama'a wannan shine abin da ya zama mana matsala ina ji in ban manta ba a suratul ibrahim kamar aya na 51 Allah ce wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni ce ce fataqattu amrahum bainahum zubra kulli hizbin bima ladayhi farihun ce Allah ce fazarhum fi gamratihim hatta hin na hadhihi ummatukum ummatan wahida jama'an da muke zo nan duk al'umma iri ɗaya ne wa ana rabbukum fattaqun ni ne ubangijin ku ji tsoro na amma Allah ce ina fataqatta'u amrahum bainahum zubran shi muka yanyanke kanmu wanda suka koma nan wanne ya koma nan wanne ya kama nan wanne ya koma nan fataqatta'u amrahum bainahum zubran kullu hizbin bima ladayhi farihun kowanne da shi da jama'ansa suna alfahari mu mun fi suwani suwani su baki mai suke mu muka fara zuwa jaman sun zo sun iske mu ne mu shekarun jiya suka zo wani shi wani ne ya fito kulli hizbin ma farihun me Allah ya ce fazarhum annabi kyale su kyale su fi gamratihim cikin maye da son duniyarsu hatta hin lokaci na zuwa sun zo su iske ni ashe jama'a ya kamata mu yi me mu haɗa kanmu mu zama al'umma iri ɗaya ko da yake alhamdulillah zuwa na hamburg wannan karo wallahi na zo na ga sakiya dewa kuma na zo na ga ci gaba dewa wallahi jiya har dare wallahi ina zo ina jin daɗi kamar na zo na ga canji mai yawa kuma na ga sakiya dewa a cikin hamburg game da musulmanmu amma har wa yau naman bai ishi miyan ba har waya naman bi ishin miyan ba mu ƙara ƙusawa mu shiga ciki har ya zo ya kai mu ga cewa hamburg kaf masallacin mu kaf guda ne babban masallaci kuma ya zo ya zama na masallacin namu ne da kuɗinmu ne muka sai mu muka biya da kuɗinmu mu ke da masallacinmu mu ke da makarantarmu mu ke da almajiranmu mu ke da malumanmu to wannan ne muke so allah ya ba mu yawancin rai domin wannan ba maganan yanzu ba ne yawancin rai in kuma Allah ya ga dama gobe jibi gata sai Allah ya muna wannan lamarin ya walladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi inda Allah summul bukumul ladina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا لاسماءهم ولو اسماءهم لتولوا وهم مؤردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهويكم واعلموا أن الله يخول بين المرء وقلبي وأنه إليه تكشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في العرض تخافون أن يتهتفكم الناس فعاواكم وأيدكم بنسره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تهونوا الله والرسول وتهونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إنك قومت سورة الأنفال ذاك قولنا آية يا أيها الذين آمنوا هي يا أيها إيماني مجد أورم الله كم زموا كم وعند الله أكبر كاي الله أكبر Allahu akbar masha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah ce amma wahum la yasma'una amma ba ku ji ba la takunu kalladhina qalu sami'na Allahu akbar malam wallahi mun gode jazakumullahu khairan wallahi mun ji kuma wallahi malam mun gode Allah ya saka da alkhairi amma Allah ce wahum la yasma'una amma faɗi suke da baki amma ba su ji ba ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون inna sharar dawabi sun Allahi summul bukumul ladina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun amma abin da nake soya wal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum jama'a mu an shikaran Allah mu an shikaran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idza da'akum in annabi ya kira mu lokaci na zuwa kana neman a zo a yi maka wa'azi ba ka samu masu wa'azi lokaci na zuwa kana son ka taso ma ka zo masallaci ba za ka iya zuwa masallaci ba lokaci na zuwa kana neman ma wanda zai maka karatu ba ka samu taimun ka ke ga lokacin ka ke ga benefit da wannan lokacin yi amfani da wannan lokacin samu dama cikin wannan lokacin samu fursa cikin wannan lokacin kana da lafiya kana da ƙarfi kana aiki kana samu yi amfani da wannan lokacin da Allah ya baka kafin ya zo ya kai lokacin da baka kulla ma kanka komai sa annabi ya ce ni'matani maghbun fihi ma kathirun minan nas as-sikhat wal faraga wai akwai ni'ima guda biyu da mutane ke wasa da shi anni shine eh, muna muna wasa da wa'annan mutane muna wasa da wa'annan ni'ima guda biyu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah sai ya ce mana alfaraga kamar lokaci magmuni fi ma as-sikhat wal faraga lafiya da lokaci lafiya da lokaci abu ga muna wasa da su wallahi muna wasa da lafiya wallahi Allah ya baka lafiya eh amfani da lafiyan kanzu eh aiki da shi sana taimun da Allah ya baka yanzu wallahi i amfani da taimun nan na yau baka san gobe ba gobe baka san shi ba insha Allahu future na yi kaza ya gaya maka future ya gaya maka future naka ne ya gaya maka shi future da kake in Allah da future na yi future na yi ya gaya maka naka ne future yanzu ne future ka yanzu yawan ga lokacin ya riga ya wuce ya kare baka da wani lokaci kuma yasa jama'a kamu zamo kamar wa'inda in an kace musu sun ji na'am wa hum la yasma'un inna sharra dawabi inda Allah sumul bukum alladhina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا لاسماهم ولو اسماهم لتولوا وهم موردون يا والذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يقول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اما جماعه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه جماعه مجي تصورون فتنه مجي تصورون تاشي هنكلي wanda ya jawo shi bai karewa kan mai shi shi kadai yana yaduwa ne kan al'umma ka ga fitina ya shigo cikin al'umma in ka je ka bibiya mutum guda kadai shi zai yi kirkire kirkire ya kirkiro ka ga abin ya watsu cikin al'umma la bannan alladhina zalamu minkum hasa jama'a in fitina ya zo kaka kirkiro ta kaka yi kokarin ka je ka tada hankalin al'umma kana kokarin ka ga kan mutane ya rarrabu kana tunanai ka ga kullum ana faɗa saboda wannan ya zamo maka kai kai ne ka shiga nan ka zo annasar ka je ansar ka je tauba ka je wane ne kana shiga kullum takalmin ka guntu kana yawo kana shiga cikin al'umma kana fata al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai wani na nan shi yanzu da ya ji an ce za a haɗu a haɗa kai ya kama inna lillahi wa inna la ilaha illallah jama'a da su wane za a mu la ilaha illallah dubo musulmi ne kuma bai nan mai ga cewa musulmai an samu ci gaba an samu nasara wani na nan shi bai so shi kadai shi shi kadai foolish interest kansa shi ya ishe shi da yana ganin in an ka zo an ka haɗu in ladani ne an cire shi ladanci saboda an zo an haɗu masallata ya hudu sai ka zo kana mana Allahu akabar wa zai ɗauke ka ladanci wurin ana neman yara ƙanana wanda za su yi kiran sallah a sa kiran sallah to shi ya fi son a sauraka Allahu akabar ya fi son a saura wurin kisa jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu gyara mu'amalanmu mu gyara tsakaninmu da Allah wallahi muka gyara tsakaninmu da Allah Allah ya yi muna komai abin da kake gani yana kai na kawo wannan abu ɗaya ne wallahi mu gyara tsakaninmu da Allah in dai muka gyara tsakaninmu da Allah ya gyaru wallahi sauran lamarin mu bar ma Allah ya yi muna kuma na yi imani yanda malum mana da dattijanmu shamagabanninmu ga sunan zaune na hamburg masallatai duka kowa na nan to wallahi in dai muka sa Allah gaba wallahi sauran lamarin mu bar ma Allah Allah zai muna kuma na samu labari shekaran ga filin idi duka an zo an haɗu jama'a har na ji zafi da na sani nan zan zo in sallar idi gaskiya wani bawan Allah ya ce oh malam da ka sani ka je hambo kai sallar ce wallahi da mun sani da ana washe gari sallah layya su yi layyan su washe gari kurun sauko ne ma in zo ai sallar idin nan da ni in ga mamaki da idanuna kai irin ni'iman da na ji da irin jama'an da an ka fito jama'a akwai abin da ya fi haka daɗi akwai abin da ya fi haka sha'awa musulmai an haɗu wuri ɗaya shi'arin mu ɗaya kalman mu ɗaya komin mu ɗaya aƙida mu iri ɗaya ahalu sunna wal jama'a to muna fata Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya biya mana bukata malam abdul latif ya bani har na wuce taimun da ya bani ma ni na wuce lokacin malam zai shekai hakuri kasan abin ya jani ni ne da yawa Allah ya rufe asirin mu Allah tabbatar da alkhairi inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana inda muka yi daidai Allah ya sa mana shi a cikin mizani muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan masallatayya jiya na je na yi ziyarar masallatayyan nan duka na je tauba na je ina ne na je masjidin rahama da masallacin kuma tauba na kuma je firdaus eh rauda duka na je to amma nan jiya ban ka muku ziyara ba ni na ce ba dan zo ba saboda yau zan yi karatu sai sa barin je in huta sai yau mu haɗu sai gashi mun haɗu babu abin da ya kai haka sha'awa jiya kowane masallaci na je kowane na rungume da ni ana jin daɗi ana murna shi na ga lalle hamburg mun samu ci gaba karatuttuka da muka yi shekaru da suka wuce mun ga kamar yayi tasiri a cikin mujtama'an musulmai muna fata Allah kai muna haka Allah ka kashe mu ka ba mu yawancin rai ka nuna mana ranan da za mu zo mu buɗe masallacin da mu duka mun zamo al'umma ɗaya Allah ka bamu yawanci rai mu zo mu ga wannan lokaci in kun ba mu gani ba to mu da jikokin mu su su gani muna roƙon Allah ya biya mana bukatar mu Jama'a mutane Hamburg wallahi na gode kwarai Allah ya saka muku da alhairi Allah ya biya ku ya ƙara mana imani ya ƙara albarka cikin rayuwa ya yi ‘ya'ya albarka inda za a shiga a ji kunya Allah raba mu da kunya abinda za mu yi zama mana hasara Allah raba mu da hasara Allah raba mu da talauci ya raba mu da bashi kowa da ke zaune nan kowa na da bukatarsa Allah ka biya mu kowa bukatarsa masu aiki daga ciki Allah ka taimaka musu wa'anda ba su da aiki Allah ka ba su masu takardan zama Allah ka tanye su riƙawa wa'anda ba su da takarda Allah ka ba su masu matattake Allah ka ba da zaman lafiya wanda suke da fitina a cikin gida da iyalinsu Allah ka kawo zaman lafiya masu haihuwa Allah ka raya wa'anda ba su da haihuwa Allah ka ba su haihuwa makiyin mu talauci Allah ka raba mu da talauci yanda muka bar gidajen mu muka bar Afirka muka zo nan Europe mun zo neman halali Allah muna roƙonka Allah kai muna budi Allah kai muna budi Allah kai muna budi inda zamu shiga mu ji kunya Allah muna roƙonka ka raba mu da kunya abinda zamu mu yi zama muna fitina Allah ka raba mu da fitina Allah ka ɗaukaki musulunci akan kahurci sa'annan kasan jaman kan mu manta da ƙasan jaman a cikin jamu muke rayuwa muna tare da su suna kyautata mana suna mana iyakacin gwargwado to kasan jaman musamman hamburg allah ka zaunar da wannan kasa lafiya allah ka zaunar da wannan kasa lafiya idan wannan ƙasa ya zauna lafiya to mutanen da ke cikin sun zauna lafiya kuma da a samu arziki mai albarka allah ka iya mana allah ka biya mana bukatanmu muna roƙon allah iyayenmu da kakanninmu da suka rasu Allah ji kansu mu ma in lokacin mu ya kai Allah sa mu cika da imani yan uwaye mu na America waɗansu na duniya ko ina musamman wannan karatu namu yanzu duniya duka kowa na kallon wannan karatu to wa'inda ke kallon mu wa'inda ke America Allah muna roƙonka Allah ka biya musu bukatansu masu neman takarda Allah ka ba basu wa'inda ba su da takarda Allah kuma ka taimaka musu Allah ka rufa muna asiri 'ya'yanmu da muke haifa Europe da America Allah ka shirye muna da su Allah ka shirye muna da su wa'anda suka karkace Allah ka dawo da su wa'anda ke kan hanya kuma Allah ka tabbatar da su jama'a da kanta da karatu na Malam Abdul Latif shi ku ci gaba da sauran bayani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum a fana malam da wannan karatu da muka ji yau alhamdulillah to Allah ya sa albarka kuma abin da muka ji allah sa mu aiki da shi domin amfanin karatu shi ne ji a aiki da shi domin zama karatu inda ya fi kwanaki nan da ɗan daɗin kai ya zama muka karatu eh, alhamdulillah dai da hausa mutum da lokaci ba domin ce musa tuwo lokaci da ke ja har ta kama kusan 330 alhamdulillah mun samu abin da muke so Hamidi mu kare program yanzu a gari insha Allah eh, tun da akwai maluma daga da maluma Hamburg ko da ba su ake su ma ko da kai ma guda biyu ne ko uku insha Allah a samu bangaren malamin mu Haji Hussein Bazar Rahma sannan kuma malamin mu Shamidar Sinar Bazar Rauda kamin insha Allah ko eh, program insha Allah ko shi na ji eh, الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الخالدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله الذي لا تنفعه طاعة من أعطاه ولا تضره معصية من أعصاه نعبده تعالى ابدا القران نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالدين الحق ليظهره على دين كله فلو كره الكافرون ونعبد مع الله سبحانه وتعالى وان يتام وان يكفر وقد مكتارون ان لا مكجي ارن نسيا لما لا يبام ونعرف الله سبحانه وتعالى الا يساكم مال ما ونعرف الله دون نسيا الله يبام ايه duk nasiyar da ustaz zai ba mu mu ji mu yi aiki da shi don jin wari a doka yi aiki da shi shi ya fi alheri don akwai baba da yawa na muka ji gurmanan yana da amfani kwarai ko da muna jin su tun da amma akwai wani usulobi da aka ajiye magana ka nesa yana shiga cikin zokiya kwarai sai sa irin waɗannan maganganu duka mun ji su a wurin ustazun yau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya ba mu iko yin aiki da shi kuma ustaz kuma Allah ya ba shi yawancin rai kuma kowane lokaci mu kare abuwa a wurin sa kuma muna samu amfani a wurin sa kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala irin dawon da yake yawo daga nan arzuwa Amerika duka ya gargida lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kai su gida kuma lafiya Allah ya kai su gida lafiya Allah ya duba min gida kuma ya iske wato iyalinsa kuma lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya saka kowa wato ba zai yawa magana ba tun da akwai yan waye nan da kuma sai ba ustaz wato dukkan da magana insha Allah anan ba shakadai sai ba magana insha Allah jama'a ayyuka a eh, eh, eh, samu a jefa wasu a taimaka ma wannan tafiyar namu kun san tafiyar namu na haɗin kai muke wanda da kuma da ake tafiya da shi vatican ba kuɗi kun gaba ba wasu tafi ba ba wanda ce kuma da kuɗi ne farko inda muka samu za mu sai da wata da muna cikin a ma shi ba kuɗi kenan bisa ko zamu za mu zama mu kokarin sha Allah da kadan kadan ruwa ke a lokaci Mheshimiwa Shukuru Afisa Mtakatifu, abinda Allah ya sa wa kowa da ya ba mu raina wa Allah sa albarka. Da shi na shi zan kaddama da abin magana ba shakadin siya wa kuma نعم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الكرام أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya ne tabbas muna gode ma Allah tabaraka ta'ala muna shaidawa cewa ba mu da wani ubangiji da ya cancanta mu ba ta masa da gaskiya kuma bayan Allah kuma bayan wani da halicci mu shine Allah muna shaidawa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma Allah ne za Allah ne tsira da aminci Allah ya tabbata gare sa da iyalinsa da sahabbansa da duk wani wanda ya fi kyakkyawar hanya kan sa haka wara an tashi gidan addu'a ita mu da muka kullum da kowane lokaci Allah shi ne ga dama ya yi musulmi kuma mai iko ne ya kashe mu akan muna musulmi Allah ya kashe muna musulmi da gaske wani Allah tabaraka wa aya Allah ka kasa mun zo duniya banza wani Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu aljanna bi ghairi hisab wa Allah ka ba mu aljanna da zai sabu a azab da zai da hisab wala azab na in komo akan ba mu wani abu da zan iya faɗi idan malami na da ke magana da baki da yanar da ka kare ko wa'azi da ya yi muna fi sabilillah babu abin da za mu tafi sai da mu ce Allah kai ne da iko akan mu ubangiji Allah ka ba mu iko mu aiki da abin Allah ka ba mu mu iko mu aiki da abin da ka ba mu iko aiki da abin da faɗa da tunatar da mu saboda matukan wa'azi ya riga ya fi wa'azi daga muna roƙon ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake cewa wa Allah fa baina baina baina baina qulubi wa law anfaqta ma fil ardi ma Allah fa baina qulubi ولكن الله ألف بينهم Allah shi ga iya ya kazo katon mu gaba ki da ka haɗin kanka da muka bukata gabaki da Allah ya san niyya kowa daga cikin mu gaba da to Allah ya sa wannan niyya na alkhairi na gashi malam babu abin da zamu samu zamu saka maka da alkhairi da zamu saka maka da shi sai da addu'a addu'a ita ce zamu taimaka maka da ba mu iya ba mu isa ka maka da abin da ka kana kana yi mana ba yau ka fara shekara yau ina kirga an yi shekara bakwai ma kana zakwa kana jama kana zakwa kana yi mana wa'azi kana tunatar da mu kana faɗa mana qala Allahu qala rasul don ka mu abin da zamu isar da sako ko zamu isar da maka da alheri da shi ne addu'a ubangiji Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar da bukatun kanka a bayan ƙasa. Ubangiji Allah ta baraka wa ta'ala ya sa wanko ko da ka kai. Allah ya sa mishi ta asiri cikin duniya yanzu hakuwa bayan mutuwa kin ta gaba ɗaya har bayan mutuwa kin ga yi asiri sosai kuma wani ya Allah baraka ta'ala ya saka maka da alheri ya saka maka da alheri muna roƙo Allah wata ta'ala ya zamanto wa'azin da daga kai tunatar da daga kai wani gaba gida Allah ya sa shi ne sababi ya ki shiga aljanna kin ka bi yi. sai wala kamar wata Allah ya tarar da mu wanga wuri mai albarka Allah ya tarar da mu cikin jannatul firdaus tare da malam Allah ya tarar da mu cikin jannatul firdaus tare da malam wallahi za mu sha malam mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar mu kai Allah ya baka lafiya Allah ya kiyaye maka iyalikinka ya kiyaye maka arzikinka ya kiyaye maka ya ƙara maka ilimi mai daraja wani da Allah tabaraka ta'ala ya doka kaka wanda ya doka kaka Allah ya doka kaka dan ce a gode kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lil المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ما شاء الله farko Allah san mu muna barka mai da malama bai Allah masu girma da ina ci ne kamar mun hukuma da si ko malam kuma eh dole ko ne addu'a wa malam zai yi ci amma addu'a saboda da farko malami ne sannan kuma tafi alhamdulillah eh ina ci akwai bawa Allah cikin wannan ga dake da ba da ba ya zo tun daga nubai kusan 400 kilometers ya zo jiwa sai kuma kawai Allah wa kawai mutum ko tun daga nubai kai kai nan da sanar nawa a bai kai ma da nubai kawo ko 100 eh, km ne eh, Allah ya kiyaye shi kuma yadda ya bari sauran mai kana sauran ga to Allah ba shi aljanna na kuma yi kana mu da ba mu aljanna su ai ko kana nan ba wannan ga ni ba su ya ba zuwa gaskiya gaskiya ba ga Allah ba sauki ba ne shi Allah ya taimaka da ina ji insha Allah da malami insha Allah idan Allah ya mu su malami a cikin tsiri yi ga kusan sati biyu su ya komo idan Allah ya dawo insha Allah kuma ban na da program da Berlin on the 2nd July, inshallah. Okay. Confronted, inshallah, who end up this month, the Day, US month. It's a wrong man, this time guy short, that will be waiting. But now you program the Yohan Bobunaga, next week, two weeks in uh, Italy. The Yapan Mother Shabelle, the Shin Najidi, Abidi Kene Kene, inshallah. da shi Allah a muna kuma yadda ma ne barka bismillah kuma ga alhamdulillah muna so kullum ko lokaci muna ganin zuwa da farka da barna saboda mun san mun san gure ba alhamdulillah za mu gode ma Allah da shi ina ji ne mun kuma da ba ba malam idan kare insha Allah bai ma ne kuma akwai ahbab talmishin kuma na malam shaktaf kuma insha Allah su da malam da batun da ya yi insha Allah shakara da kan lokacin masashe gwiwa sai shi ma shi ma za shi mara to ina ji malami ma sheikh latif ya riga ya gabatar da addu'a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan zama allah ya sa albarka inda muka kuskure a cikin wannan zaman Allah ka gafarta mana inda muka yi daidai Allah sa mana shi a cikin mizani iyayenmu da suka gabata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu idan suna cikin wani hukunci ne Allah ka ɗauke musu in suna cikin sa'ada ne Allah kuma ka ƙara musu Allah ka rufa mana mu duniya da kiyama ka raba mu da talauci ka raba mu da bashi ka raba mu da hasara abinda ba mu iyawa Allah ka iya muna abinda ya fi karfin mu Allah ka yi muna magani mu Allah ka yi musu albarka abinda muke haifa zuri'an mu Allah ka sa albarka wa'inda suka karkace Allah ka dawo muna da su wa'inda suke kan hanya kuma Allah ka tabbatar muna da su kowa da ke zaune masallacin na a yau kowa yana da bukata Allah ka biya wa kowa bukatarsa kowa na da bukata Allah ka biya wa kowa bukatansa duk inda za mu shiga mu ji kunya Allah ka raba mu da shi muna roƙon Allah samari duk inda samari za ka shiga Allah raba ka da kunya masu sana'a daga cikinku suna aiki Allah ya tabbatar muku da shi wa'inda ba su da aiki muna roƙon Allah Allah ka ba su aiki wa'inda ke neman takarda Allah muna roƙonka ka ba su takardan zama masu mata daga cikinku Allah ya ba da zaman lafiya wa'anda ba su da mata yanzu da su yi muna roƙon Allah ya ba su abin da da su yi Allah muna roƙonka ka saukar da rahamanka a cikin gidajenmu ka saukar da rahamanka a cikin arzikinmu Allah ka saukar da rahamanka a cikin sana'anmu ka biya mana bukatanmu wannan bawan Allah da ya yi tafiya kilomita ko da kilomita hamsin ne ya taso ya zo ya ji maganan Allah ya ƙare ya koma ai wannan ya yi tarihi balle har ce kilomita 400 ko a ce 500 ba abin wasa ba ne ina jin zai yi wuya kana tamale ka ji an ce wani malami ya zo kuma shi yana wa'azi can da Allah can tamalin ka za ka zauna ba ka zuwa ko'ina amma ka ji bawan Allah ya ji an ce za a zo a yi karatu ya yanka tikiti da ya yanka tikiti ya shigo lori ka ji ikon Allah sai ya manta da adireshin bai da adireshin da dai zo nan amma ya yanka kudi ya yanka boss ya zo ya sauka hamburg yanzu hamburg ina za ni wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna allaha lama almusinina wannan aya shi Allah ya mu wannan yaro ya zo ya sauka hamburg yanzu bai san ina za shi ba yana tunanai ce to hamburg dai bakake na dewa gane su na dewa bari in tafi kowa na gani in ce za ni masallaci ina ne kurun shi dai a kawo shi yana sauka shi ga waɗansu mata guda biyu Allah ya turo su wurin shi salamu alaikum ah, kana jin hausa eh a ah, shi kenan da Allah hajiya kaza kaza suka ce jira munan inda za ka namu ma wurin za mu mun kai ka ke sa su suka kawo shi kaga da yake ya taso da kyakkyawan niyya kaga Allah ya shiga cikin lamarin to lamarin Allah kenan in dai kai ma Allah gaskiya to Allah ya maka gaskiya in dai ka yi mai gaskiya to shi ma ya maka gaskiya to kaga da ya taso da kyakkyawan niyya kaga bai san inda za shi ba sai Allah ya turo mai waɗanda za su kawo shi har wurin to wannan ke gwada idan ka tashi ka ce za ka yi wa Allah Allah kuma ya yi maka sai samu duka Allah ya biya mana bukata yanda ya bar hanyarsa lafiya muna roƙon Allah in zai koma Allah kuma ya koma da shi lafiya nan duka idan na ce zan kira sunan kowa don ina da iyaye suna nan akwai waɗanda ke auren iyaye na suna nan ina kallon su amma ban kiran sunansu Allah ya baku zaman lafiya kaga suna dariya sun san da su nake ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار malamin mu Sheikh Abdul da Sheikh Idris da sauran maluma ga baki ɗaya musamman sheikh abdullatif duk shekarar da dan zo nan garin abdullatif yana airport in zan bar nan garin da asusu Abdul abdullatif shi zai doke ni da asusu ba ya kai ni airport malam idiri da sauran maluma a kowa inda ke zuwa gida ziyara musamman mutanen hamburg ni ban da abin da zan ce muku wallahi musamman mutanen hamburg ni ban da komi da zan ce abin da zan ce ɗaya ne Allah ya saka muku da dubun alkhairinsa duk wani alheri da Allah zai ma al'umma zai yi ma bayansa mutanen hamburgo Allah ya muku duk wani sharrin da Allah zai ɗauke ma al'ummarsa da bayansa mutanen hamburgo Allah ya ɗauke muku shi abin sa ke muku wannan addu'a na zauna nan hamburgo cikin corona wata uku ina lockdown wallahi tallahi ni ban san ana lockdown ba ba abin da na rasa ci sha sutura kuɗi allah saka muku da alkhairi kullum in na zauna gane shin ce hamburg gari ne da ban taɓa mantawa da ku cikin rayuwa na wallahi ban mantawa irin abin da na gani wurin mutane hamburg musamman wannan bawan allah da ke zaune muna roƙon allah ya saka muku da alkhairi kaga yau ya kai ranar da dan saka muku da kaina ba cikin social media ba da allah ke ya ga kaman akwai soyayya a cikin zukatanmu da son juna da ƙaunin juna shi Allah ya ƙaddara in zo hamburg in zo yi wannan godiya ba shi in tsaya cikin social media na gode wanda muka yi daban ne amma wannan musamman ne Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku ya yi ku albarka abinda kuka fitar kuka yi mini wannan hidima da kyautatawa mai gida na kanina abdulaziz har ya zo ya kai yana cewa don allah malaka gaya musu kayan abinci a bar kawowa haka nan bai san inda zai sa kayan abinci ba to shi ma allah ya saka mai da alkhairi duk wani shigowa da za mu yi nan garin shi ke ɗaukan takarda ya je immigration ya ba da invitation mu shigo wannan gari kuma in na zo kuma gidansa niki wai da so abinci jiya na ce ka a sai komai kayan abinci an tara min shi ne wanda ke so ma da mana ce ka zo akwai wani daga wurin muna fata Allah rufe asirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سأنا سورة معلومة أنا دبس أمو خلرتو وابدو كان أغسبو درواني to muna fata Allah ya ba kowa ladansa Allah ya ba kowa ladansa Allah ya ba kowa ladansa ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي